Assalamu alaikum ‘yan uwa masu sauraron mu a cikin wannan tasha ta mai suna Center Technology. ku da sake kasancewa cikin wannan tasha ta mai albarka. A kamar yadda kuka sani muna kawo muku hanyoyin samun kuɗi cikin wannan tasha to yau ma dai ga wata dama ta ƙara samuwa. an samu wani sabon platform ne wadda ake samun dala shi dala ake samu a cikinsa a yanzu ba tare da bata lokaci ba bara mu shiga mu nuna muku yadda ake registration shi da kuma abubuwan da ake yi a gurguje ba tare da bata lokaci ba bara mu nan yawa hmm. wannan shine link na yin registration wannan platform din. Ah, za mu sanya muku wannan link ne a description na wannan bidiyo shine a jerin farko da suke a link na description na wannan bidiyo da ran ka taba sunan bidiyon da kake kalla zai kai ka zuwa kan description sai ka taba wannan link din domin yin register da zaran ka taba shi kamar haka misali ya kaɗan jira shi ya gama sacin yawa zai kawo ka shafi kamar haka sai ka taba inda ka sa sign up din nan domin yin register a ah, da zaran ka taɓa zai buɗe ma shafin da aka sa full name naka aka sa sunanka na complete hmm. awa da zaran ka sa sunanka complete sai ka sa username naka username din misali ko da sunan ka sa ko suna wani sai ka dan gauraya shi da nambobi yanda zai bambanta da na wani sannan sai ka kirkiri password ɗinka sannan ka sake maimaita password naka ah, bayan ka kirkiri password naka za su baka gurbin da aka sa email address naka shi ma email address ɗin ka sa shi kenan kawai sai ka taɓa submitting wannan abubuwan su kawai su zaka taɓa domin yin registration wannan bayanan naka kawai su zaka shigar da zaran ka shigar da wannan bayanan naka sai ka taɓa submitting kawai da zaran ka taɓa zai kawo ka shafi kamar haka misali ni yanzu kawai bari in koma cikin nawa ku ga yadda tsarin cikin shi yake da zarar ka taɓa yayin registration successful zai kawo ka shafi kamar haka ni yanzu kun ga yanzu current balance abin da nake da shi a ciki ina da 27 dollars to a welcome bonus da su baka kawai 25 dollars za su baka sannan link ɗinka kuma da in kana buƙatan kai registration uh, link ɗin da ka tura wani domin ya registration ko da mutum mutum yana taɓawa za su baka 2 dollars ne in ko mutum ya registration shi ma za su baka 10 dollars ne to yanzu ni ga dai shi nan bara kawai mu nuna muku abubuwan da ake yi a gurguje saboda ba ma so wannan bidiyon ya tsayi ne a da farko idan ka shigo cikin idan ka shigo cikin account ɗinka kamar haka a daidai nan ƙasa ɗin nan inda ka sa start making money by playing games or download apps wannan su ne abubuwan da aka musu domin samun kuɗi a cikin wannan a cikin wannan a cikin wannan platform ɗin gashi nan na farko watch, watch, watch videos ɗin nan za ka iya yin kallon videos da zaran ka taɓa wannan wajen duk bidiyo da in ka kalla gashi nan suna bada suna bada twenty dollars ne nan kuma nan kuma refer, friends ɗin nan gashi duk mutum ɗayan ka gayyata za su baka ten dollars ne sai wannan kuma abu na uku gashi za ka yi playing games ɗin nan ko download application gashin nan a shi kuma duk in kai in kai yam ɗaya ko kuma kai downloading na application ga shi ma 50 50 dollar za su baka a sai nan kuma challenge typing din nan shi ma ana musu typing domin samun kuɗi ga shi za su baka 0.2 dollars a shi wannan platform da kuke gani sabon platform ne wanda bai daɗe da fitowa ba a da zaran ka yi sa gaskiya ana samun abubuwan alkhairi a cikinsa a sai kuma abu na gaba bari mu nuna muku yanda za ka yi ka saita bayananka domin cire kuɗinka gashin nan kana buƙatar cire kuɗinka za ka zo daidai inda ka sa cash out ɗin nan ka taɓa shi kamar haka yawwa yanzu gashin nan domin cire kuɗaɗenka nan za ka zo ka saita bayanan account ɗinka da komai da komai naka sai suka ce The minimum amount for the first withdrawal is $200, is $200 and there is no amount limit for, for subsequent withdrawal. Shi wannan abin da suke nufi a nan wajen eh, withdrawal naka na farko sai ya kai sai ya kai dala dari biyu sannan da zaran ka cire wannan kawai next time ko da dala ɗaya ne ko dala uku ko ma dala nawa ne za ka iya cirewa ba tare da wata matsala ba amma dai abin da suke da bukata withdrawal naka na farko tukunna sai ya kai dola ɗari biyu sai balance ɗinka ya kai dola ɗari biyu tukun shine za ka iya cire za iya cirewa a ah, to da farko idan kana bukatan ka sai ka bayananka za ka ɗan jawo kamar ƙasa daidai inda aka sa da jan rubutu din nan gashi payment method eh, sai ka zo daidai inda aka sa da ɗan jan rubutun nan to ɗan box inda yake saman shi din nan sai ka taba shi kamar haka Ah. ok sai ka taɓa daidai inda ka sa da ɗan jan rubutu ɗinnan kamar haka. awo idan ka taba shi sai ka jawo daga ƙasa misali ka ƙara jawowa daga ƙasa haka ɗinnan ka ƙara ɗan jawowa haka gashi daidai inda ka sa set your payment method ɗinnan sai ka shigo daidai wannan box na farko ɗinnan sai ka taɓa shi domin ka zaɓi hanyar da aka yi withdrawing naka da shi. Farko gashin nan PayPal, wannan PayPal account ne gashi nan kuma Western Union ga Cash App. Sai ka zaɓi abin da kake da shi daga cikin wayannan abubuwan ko kuma bank card in ma da bayanan in ma da bayanan katin ka da ake cire dala shi zaka sa musu in ma Mastercard ko dai prepaid card duk in ka sa za su iya tura ma kuɗin ka direct cikin account ɗinka. To mu yanzu za mu yi amfani da PayPal ɗin nan ne in ganshin nan sai ka yi ticking misali kamar haka kun ga mun riga mun zaɓi PayPal. to sai ka zo daidai wannan box din a nan za ka zo ka zuba bayananka Ga shi ne ce enter your paypal email in paypal ne kake da shi to za ka saka eh, sa email address naka na paypal ne in kuma ma in kuma wani hanyar ne dai in kuma bayanan katinka na mastercard ne ko kuma na prepaid card da ake cire dola da shi in ma shi ne duk dai a dai wannan wajen a nan za ka zo ka taba kamar haka ka shigar da bayananka shi nan ni yanzu misali sai na saka email address nawa da nake amfani da shi na PayPal na PayPal ɗina gashin na haka misali dai kawai da in jira da email address nawa kamar haka dinnan to kamar haka misali shikenan da zaran ka gama sai ka zo ka taɓa at payment method dinnan shikenan za su yi ma za su riga da za su yi ma submitting din shi lafiya ƙalau to wannan dai a gurguje shine abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu nuna muku sai kuma yanda aka ɗauko referral link naka ka turawa mutane domin ka samu domin ka samu referral da su. A za ka dawo, za ka dawo dashboard ɗinka ne yanzu nan Yauwa za ka dawo dashboard ɗinka ne kamar haka yanda yake a farkon shigo wannan, Gashi wannan shine referral link ɗinka gashin nan your referral link in ka ga dama za ka iya yin copy ɗin shi haka. Misali gashi za ka iya copy ɗin shi haka ka je ka tuttura wa mutane in kuma ka ga dama. Za ka iya zuwa nan ka taɓa domin kai sharin ɗinsa kai tsaye ma kawai. Gashin nan daidai nan wajen gashin nan sai ka taɓa shi kamar haka. Yauwa sai ka ɗan jawo daga ƙasa ɗin nan gashi ka iya sharin ɗinsa kai tsaye in ma WhatsApp ne ko Twitter ko share online gashin nan dai su Telegram da sauransu. Kana taɓawa kamar haka direct zai tafi da kai kan WhatsApp ɗinka ne. Kawai kaga sai ka tura mutanen da kake da buƙatan ka tura musu domin su ma registration ɗin wannan abu. lafiya ƙalau ba tare da matsala ba. A to da fatan dai an fahimci wannan bidiyo wannan shine abubuwan da suke muhimmai a cikin wannan platform. Ya kamata wannan dama ce ta samu ya kamata mutum ya gaggauta yin registration nashi da dai ba tare da ya wani jima a ƙasa ba wannan platform ɗin.